من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلد منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai dimbin albarka na eh, abin sunan a turmuzi wanda muke a wannan masallaci ta masu salafiya a unguwar jubal garin dubi har borno ah, muna daren lahadi daren 27 ah, ga watan jama'a da ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif da arba'in da talatin da bakwai ya dace da daren shida ga watan uku march shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya mun yi karatuttuka uku yau mun shiga mako na biyu karatu na hudu insha Allah karshen karatunmu na uku mun tsaya hadisi na talatin da nawa talatin da uku yau za mu tashi ɗaya eh? talatin da biyu za mu tashi hadisi na talatin da uku babi na ashirin da biyar babun ma ja'a annahu yabda'u bi mu'akhkharir ra's ko babin abin da ya zo cewa mutum zai fara da bayan kai حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر ابن مفضل بشر ابن مفضل ابن لاحق الرقاشي هذا ليه كوم إبادة إمام أحمد ابن حنبل يجي شيني قولوا tabbatar wa ta fuskar ruwaya a garin Basra. Ali ibn kana yusalli kulla yawmin arba'a mi'ata raka a awa 24 yana raka 400 kuma har ya gama rayuwarsa yana azumi yau ya huta gobe da ya yi jibi ya huta gata irin azumin annabi dawud bishop ibn fadl yake ta yi har ya rasu hijira na da shekara 187 an abdullahi bin muhammad bin akil an rubai binti mu'awwid ibn afra ibn afra wannan mace rubai binti mu'awwid ibn afra rubai nan nan sahabiya ce yar madina ce kafirta ce tana daga cikin wanda suka yi wa annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya da Allah ya sauka da lagar radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara to wannan rubai binti mu'awwid ibn afra tana cikinsu sahabiya ce kafinta ce ga addini ga sana'a annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah masaha bi ra'sihi ya shafa kansa marratayn to biyu amma anan yadda na sha gaya muku in ya zo shafan kai yana shigar da ba ko a qur'ani ko a hadisi إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا سيتمين برؤوسكم haka nan masaha bi ra'si shi da nake ku ana kadara ne masaha da ba a sa bi ba ko da hannun ka bushe ka shafa kanka amma tunda a sa bi to na budda ayyukuna sai ya shafi ruwa da kansa sai ya shafi kansa da ruwa mara sai da so kaga ne ya nuna shafan kai so na bada bi mu'akhkhari ra'sihi ya fara da bayan kansa kuma bi muqaddami sanan gaba shi ne sirra na mun kawo ce wannan ne mazabi wanda suka ce an zo shafan kai daga ɗaya ake farawa sai ka zo goshe sai ka koma ɗaya an gane ko don hadisai sun zo da wannan lafaz akwai hadisi da kwaice da goshi ake farawa sai a tafi sai a dawo amma mun ci hadisin da yace za fara da tsaya an juyar da magana ne wa wannan ba tafi da yake ɗauka ba babu ya fara mu da fili rafiki wasu bi wata domin ruku ya ke fara kafin su da ثم بمقدمته بمقدمه sannan ya shafi gaba wa bi udunayhi kilsaini ma ko ya shafa kullansa kunnuwansa duka biyu zuhurihi ma wa butunihi ma cikin kullan zuhurihi ma bayan kullan ya shafa wa butunihi ma da cikin ma'ana cikin kullan tashi shafan kunne ka ɗauka kawai wai rami da za ka samu ka. a'a ya farka sai ya tattaba cikin fatan da lungunan duka sannan kuma babbar yaza ya shafi baya wannan shi قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود وأجود إسناده وقد ذهب بعض أهل الكوفة وسكن متعلم كوفة سنت في إلى هذا الحديث سنة أيكي دوانا حديث منهم أجلس وكي ابن الجراح أقوي وكي ابن الجراح أقوي وين سكي أيكي دوانا حديث cewa in an zo shafar kai ana farawa da baya kafin goshi musamman mutanen kufa saboda haka wannan kana iya zuwa kasashen ko kuma ka haɗu da su a saudiya ka ga idan mutum ya zo alwala shafan kai ka kai ka saba kana fara da goshi kai ba shi zai fara daga ke yaya haka shi da fashin da su a wurinsu su an gane kuma in su yi su da kyakkyawan niyya ko bisa a hakikalin fahimtar su shi ne haka ka gaba su haka wannan amma ko abin da shine ajwal shine a hadisi da bada bi mukaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila kafahu thumma raddahu ma ila al-makan alladhi bada wannan ke babun ma jaa anna mas'ar ra's marra babin bayanin da yazo cewa shafan kai fa jama'a so ɗaya ne ka san turmusi ya ka maka wannan babin a gaban babin da ya zo da hadisin shafan kai sau na sau biyu sai a nan kuwa yake babin shafan kai ba sau ɗaya ne kenan sai nuna mana ko da ya ka maka hadisi mai shafan kai biyu shi fa ba shi ne masa hadinsa ba don shi wanda ya kawo sa a ribar kafa ne a babin annahu yabdo bi mu'akhkharin sai babin shafan kai jama'a sau na ɗaya ne حدثنا قتيبة حدثنا بكر ابن مضر عن ابن عجلان شنو محمد ابن عجلان المدني mutum ne wanda shekaru da ya zo ya zanto yana kwaba a hadisan da ya rawaito daga Abu Huraira ya sa lokacin da ya fara kwaba a hadisan sa shi daga Abu Huraira da ba a sai daga wasu أنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن أفراح ولما ترى ربيع

da ya shafi abin da ya fuskanto da gare shi na gaba wa ma adbara da baya wa sudugai annabi ya shafi suduginsa annabi ya shafi da gansa. ya ce da shi ne kenan suka ce tsakanin ido zuwa kunne shi da da tsakanin ido zuwa kunne kenan a shafan kai din da annabi ke shafa ma'ana har nan kunci ake cewa a bawace na kiran kunci tsakanin kunne da ido an gane ko annan mai wa? shi manzo Allah gashin sa har ya so wannan kiran marratan wahida shafar sau nawa yayi وقال في وقال وفي الباب عن علي وجد طلحه بن مصرف قال ابو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه مره an ruwaito ta fuska ba ɗaya ruba biyu ba annabi ya zo alwala yana shafan kansa sau ɗaya wal amalu ala hadha inda aksara ilmi aiki a wajen yawancin ma'abuta ilimi a duniya yawancin sun ji ana shafan kai sau ɗaya kashi saba'in ko saba'in bisa ɗari suka ji ana shafan kai sau ɗaya ba da wanda suka biyo bayan su وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق راوا مسح الراس وانما لهم راوا سنة غني مسح الراس شافن كي مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول سألت جعفر ابن محمد عن مسح الرأس لا تنبي جعفر ابن محمد أكن شافن كي إذ سفيان أو عيينة a yi umarra zai yi wune, zai isar ne don mutum ya shafa kai sau ɗaya ba ƙala ta ce i wallahi kwarai na rasu da Allah shafa kai sau ɗaya to a nan malamai sun saɓani a kan maimaita shafan kai sama da ɗaya ga zo alwala a yadda shan mubarak kafori yake faɗa a tukwatul ahwaz shafan kai tukuna fiye da sau ɗayan sunna ce ko a'a amma yawancin malamai suka tafi akan zai shafa fa sau ɗaya malaman mazahib guda hudun nan ma hukun su gaba ɗaya sun ce shafa kai ɗaya abin da ya shahara ne a mazhabin shafi'i shi ya ce shafan kai sau uku an gane ko shafan kai sau uku amma a cikin nailul autsar ya ce malamai sun sabani akan shafan kai shi imamu shafi'i ya yi baki biyu bakinsa ɗaya ya ce shafan kai sau baki na biyu kuma ya sau in ka shafa kai ka dawo ka sake dangwala ruwa ka shafa ka dawo ka sake dangwala ka shafa ka dawo shi shafi'i baki biyu ya yi don haka shi yasa turmuzi ya ɗauki maganar imamu shafi'i na shafan kai sau in ka tafi sharhu sunna kuma sai shi ne sharhu sunna ya ɗauki maganarsa na shafan kai sau uku ya kawo hadisan da suka yi magana shafan kai sau ɗaya hadisan sun zo cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da hadisin usman dan affan da hadisin abdullahi dan zaid duk sun ce shafan kai sau ɗaya ko shi ne magana da aka rinjaya hadisan da suka zo da shafan kai sau uku dukkan suna da matsala ba a samu wanda ya tsira ya zama ingantacce na gaba saboda haka don mutum ya yi shafan kai sau biyu sau uku ba za ka fi tsari amma wanda ya fi shi na shafan kai sau wanda ya fi Babu ma ja'a annahu kudu li ra'sihi ma'an jadidan babin bayanin da ya zo zai ɗauka wa kansa ma'an jadidan ruwa da zai su samu karka ce ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu kana gamawa jamshin zo ka yi shafan kai kai shi ma ka sako masa ruwansa حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن حبان بن واسع عن ابي عن عبد الله بن زيد انه راى النبي توضا عبد الله بن زيد النبي هاي الولاء وانه مسح راسه بماء annabi ya shafi kansa da sabon ruwa gairi fadl ya dai ba da ragowar ruwa ne ba hannunsa saboda haka in ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu sabon ruwa za ka sako ka yi shafan kai da shi wannan kenan to imamu nawawi ya ce ma'anar zancen manzo Allah ya shafa kansa da sabon ruwa ne ba da ragowar ruwa ba saboda haka wannan lafin da duk wanda ya zo shafan kai ya zaburwa ya faɗa a mai su subul salam imam sultani al-yaman hakimi ne babansa sarki ne shi hakimi ne hakimi ne amma ba karamin malin ba ne shi ya rubuta subul salam kan akwai tara. to a subul salam ya ce wa akhdhu ma jadidin lirafi amrun la budda ka ɗebi sabon ruwa da ya shafa kai al'amari ne ba wa dole ne ka ɗiba masa ruwa ina kuna da su an taɓa suke shi yasa yanzu ka wanke abu zuwa gwiwar hannu dama da hagu da damshin hannun kawai ka yi shafan kai shafan kai bai yi ba in shafan kai bai yi ba kuma alwala bai yi ba don kwanin nan wannan ke قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واشد عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي توضأ النبي أي الولاء وأنه مسح رأسه بماء خبر غير فضل يدي ناكو ديبو بيوا manzo Allah yayi alwala ya tafi kansa da ruwa ghaira fadl yadi yadi ba da ragowar ruwan hannunsa ya ɗebo sabon ruwa an gane ku ya shafa ورواية عمرو بن حارث عن حبان أصح لأنه تروي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وأنا النبي أخذ لرأسه ماء جديدا النبي أوكى وكنسى ماء جديدا صابروا akwai يا da ya ɗiba kansa sabon ruwa wal amalu ala hadha اليمين yawancin mabuta ilimi aikin da suke yi ra'au suna ganin an ya kuza ne ra'asu hima da jadida idan mutum zai shafan kai ya ɗibi mai sabarwa sun kafa hujja akan haka da abin da abu tsayif a sindi ya kawo cikin sharar turmuzi ko shi ne abin da malamanmu suka ɗauka cikin ahnaf cewa idan mutum ya zo ya shafi kansa da sabarwa duk da wasu suna cewa in akwai damshi a hannunsa ba sai ya ɗibi sabon ba amma in babu damshi ya ba, amma abin da shi ya nuna ko da akwai damshi a hannunsa dole shafan kai ta taɓa masa nasa wannan ke sannan kuma babu ma ja a fi masul udunaini zahirihima wa batinihima babu abin da ya zo na shafan al-udunaini kullum. al'udun kunne an ɗauke sa daga Azanu shela wa Azanu minan lahi wa rasu shela daga Allah da manzonsa ila nasu yau man ajil akbari an Allah ka bari wa minan ka azan shela sai an kira kunne jami'a shi ma azanin walau azanin la yake kuna bi in an yi shela me yake jin shela kaga kunne kiran sallar jama'a ke kawo azan azan shela wanda ake ciyar da kunne mufradin sa uzun jam'in sa azan jam'in sa kuma shine mufradin kiran sallah azan kiran sallah azan shela babin shafan kunne ciki da waje yawa don wani ya dora kawai abuna ciki gaba ɗaya ya tsarka na yayi yawo a ciki ya taba ko ina iya yi sai babbar ya tsarka ka fashi daga fatar kunnen ta kafa ka shafa shaka yi sama amma bayan ka kammala da shi don sai an gama gyara shi ke gyaran wani حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي مصى براسه واذنيه النبي يا شافي كنسر كل وانسى ظاهرهما وباطنهما Bayan su da cikinsu ƙala abu isa wa filbabi anin rubai ƙala abu isa wa hadithu ibn abbas hadithun hasanun sahih wal amalu ala hadha inda asali ahli ilmi yarawna masqal udunay li zuhuri ma wa zuhuri ana shafan kunnuwa ciki da waje ana shafan kunnuwa ciki da waje kaga anan malam bai ka wani batun shi kunne shin ana ɗebo masa ruwa ko ba a ɗebowa ba to bai kawo ba amma don ya nuna maka ba shi da wani ana kamar a fahimtar sa in ka shafi kanka ragowar ruwan da ya rage a kanka a hannu da shi za ka shafi ne duk da ya zo a hadisi ka shafi kai ragowar ruwan ka shafi kun ya zo ka shafi kai sannan ka taɓa wani ruwan ka shafi kun. duk hadisi ibn hajar yayi bayani a cikin bulugul Ya yace ya tabbata ka shafi kai da ragowar dan adam ka shafi kunne ko ka shafi kai ka ɗebo sabo ka shafi kunne duka ya tabbata an gane ko ko duk wanda kai alwala yayi sai dai kawai malamai sun yi sabani wanne ya an gane ko sun yi sabani wanne ya fi wasu ne ka ɗeba wa kunne sabon nasu wasu wasu ta ajiye damshin hannunka da kai da kai ka yi kunne shafi magana mafi inganci da ruwa ne ka yi kai da kunne don dalilin da za ku ji a gaba ga dalilin babun ma ja'a annal uzunaini min ar-ras babun bayanan da yazo cewa jama'a kunne wannan fa kai yake to kaga da hadisi a baya ya kulla alaka tsakanin hanci da baki yace ka ɗebo ruwa in ka sa a baki ragowar ka sa hanci kaga yace ka tafi da su da ɗiban ruwa ɗaya to kaga in kunne ma yana jikin kai za su tafi da ruwa ɗaya ina fata an gane kuwa to kamar imamu a turmus yana mana ishara kenan a fakaice da cewa ruwa ne za a yi musu amfani da shi حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سنان بن ربيعة عن شار بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم waje a wajahu Salama, annabi ya yi alwala a alwala ya wanke fuskar sau uku wa ya yadayhi salasan da hannayensa sau uku wa masabi ra'sihi ya shafi kansa sai bai faɗi adadi ba don ɗaya ne wa ƙada sai ya ce al'udunani min ar-ra's kunnuwan nan biyu a kai suke kenan sai ya shafi kunne da ragowar kai wannan kenan wannan hadisi sahihi da ya inganta to a ƙarshen wannan hadisi kaga da yace al'uduna ne min ar-ra's kenan fa yumsahu al'udunu ma ar-ra's za a shafi kunne tare da kai wannan shine magana da yake karfi to kun ga da da ba don wannan hadisi annabi ba da an ce kunne yana fuska an gane ko da an ce kunne yana fuska ko in ka zo wanke fuska dole ka wanke har da mai kunne amma sai aka ce kunne yana cikin kai shi yasa lokacin da za ka shafi kai har bayan kunnen ka kai ne shi yasa idan ka zo shafan kai hannayen ka biyu haka in ka sa a kanka babban yatsa na za ka shafa da shafa ga babbar yatsa yana bayan kuɗi to kana shafa ya shi yasa annabi kunne yana da kai shi yasa in kai shafan kai shafan kunnen da kake yi yanzu shi albarkacin kai ne ya shiga shi baya yasa Usman ibn Affan da ya karantar da alwala a hadisin Umran to da ya so sai ce sai ya shafi kai bai ma kira kunne ba qur'ani ma sai ta wamsa hu bi kum wa arjulakum ila al-ka'bah ku shafi kai da gaba zuwa idan sawu sai ya tsallake kunne domin asali da ake bi ru'usikum to kunne ya shiga shi yasa yanzu da mutum ce na rasa da Allah a yini yau ba zan kai ka ya ko in shafa fuska ba sai taba kunne ba to babu kafara a kai in ya ce kuma ya rasa yau fa ba zai taba kansa ba sai taba kunnensa to ka fara ya kama wannan ke shirin da na ne na ra'as ras sannan ko za ka hatta sannan ko kai ruwayar gaba kala abu isa qala ba kala hamad la adri hada min qawli nabi sallallahu alaihi wa sallama aw aw min qawli abi umama sai malam yace kala kala wa fil babi an anas a wannan babin akwai hadisin da aka samo daga anas eh wannan hadisin da aka samo daga anas an samo hadisin annabi daddai guda takwas wanda yake cewa kunne a jikin kai yake a bangaren kai yake wannan kenan sannan kuma kala abu isa hadha hadisun laysa isnaduhu bi zaka alqa'i wal amalu ala hadha inda asal yawanci mabuta ilimi suna aiki da wani hadisi kunne a cikin kai yake min ashabin nabi wa man ba'dahum anna al udhunayn min ar ra's suna cewa lalle kunnuwa biyu yana ina yana cikin kai kunnuwan nan guda biyu na dan adam to a bangaren kai suke وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ma bala min al-udhunayn suka ce duk abin da yake gaba na kunne wasu kuma suka ce ba min al-wajhi wa ma adbara fa min al wasu kuma suka ce kunne suna raba shi wai gaba yana fuska ba yana kai to annabi ya kan magana al-udhunani min al-ras bai ce nisul udhunani min al-ras tunda annabi ya faɗa da kullu qawlin inda qawli muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma qala ishaq ishaq yace wa akhtaru ni abinda na zaba an yamsaka huma ma alwajhi wai ya shafi gaban su tare da fuska ya zo wanke fuska ya hada da gaban kunne wa huma ma rasihi bayan tare da kai ta ce kai hakuri annabi ya ce al-udunani min ar-rasi wa qala shafi huma sunnatu ala hiyalihi ba bi ma jadid huma sunnatu su shafan kunne dinna sunna ne ala hiyalihi ba bisa setin su bi ma jadid zai shafi kai da kulle da sabon ruwansu daban babu ma ja a fi ta khalilil asabi'i babu abin da zo game da tsatsefi ya su haddasa kutaiba wa hannad kala haddasa na wakil an sufiyan an abi hashim an asim bin laqid bin sabira an abiji قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا توضعت إذا كان الولاء fa khallil al asabi ka tsatsefe yatsu duk inda ka ji an ce khallil shi ne yatsa a wurin ka yatsa tsakani ma'ana yatsun hannu da ka tsefe su haka ka gani hannu babbar yatsa zai iya shiga tsakani yatsun kafa kuma babu yadda za a yi babbar yatsa shiga ya yi abu annabi na tsefe shi da karamar yatsa sai fara shi da yatsa kafa an gane ko haka haka haka ya rufi wancan ma na jaman zai fara da karamar yatsa ya gama da mai babbar yatsa na hagun kuma zai fara da babbar yatsa ya gama mai da mai kenan kamar in kamar suna jere ka ke da tsefewar za a fara da karamar yatsa a gane ko amma in na hannu to sai ka fara da babbar yatsa ka na dama na hagun ma in ka zo da babbar yatsa shi ba da babbar yatsa zuwa babbar yatsa to wani haka annabi yake yi, sallallahu alaihi wasallam idan kana alwala ka tsatsefe ya kunka qala wa fil babi an ibn abbas wal mustawrid wa ibn shaddad al fihri wa abi ayyub al ansari wa abu ayyub al ansari shine waye shine wanda annabi ya sauka gidansa lokacin da ya kaura daga makka ya zo madina radiyallahu anhu wal amal ala hadha inda ahli ilmi annahu yukhallilu asabi rijlaihi fil wudu mutai tsatsa fi yatsun kafafun alwala wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq shine maganar imam ahmad da ishaq wa qala ishaq yukhallilu asabi yadayhi wa rijlaihi fil wudu wa abu hashim ismuhu isma'il ibn kathir ibn nasi a cikin sharhan turmuzi yace mutane sun ce yana daga cikin sunnonin alwala sunnonin alwala yana daga cikin sunna tsaifin yatsun kafa yayin da kake wanke kafa amma kuma idan ruwa zai shigo tsakanin yatsun naka ba tare da ya bar lumba ba sai wasu suka ce to ba sai ka sa ya karba wasu malamai ko suka ce jama'a فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذات لكن لأداء فرض الغسل wato tsatsefe tsakaniyatun ku ji yana fluctuating matsayinsa wani lokaci farilla wani lokaci mai sunna yaushe ne zai zama farilla yaushe ne zai zama sunna in kai yanayin yatsunka bai rufu irin tuɗin nan ba kuma ruwa yana shiga tsakankani ya gane ko'ina to yanzu tsaifin tsakanin ya gare ka suna ce amma kuma in yanayin kafar kaɗin ba in ba ka sa yatsu a tsakani ba ruwan baya shigewa wancan wurin to yanzu ya yatsu gare ka farilla ne tilas ne dole in ba ka yaka ba ka da alaƙa Yana fata an gane wani. don ka san babba abun ba wai tsakankanin sun ba karkashin yatsun kafan ba kaga sai an duba saboda kai ka saba da yanayin ka ka san yaya halittar ka yake to shawaran da zan baka in ka san na kaɗa ruwa baya shiga ka tsatsefe shi a matsayin farin nan, in na kaɗa ruwa yana shiga ka tsatsefe shi a bisa matsayin sunna don sunnar annabi abin so ne sai da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا mai ambaton Allah da yawa wanda yake kaunar Allah yake kaunar shiga aljanna shi yake kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sannan kuma Imam Shaukani yace bayan ya kama maganar Ibn Sa'id Sa'idun wannan sai yace jama'a Inji eh, eh, eh, ibn sa'idin nas baya kawo maganar shi wannan malami malaman da suka ce in ruwa zai shiga tsakanin yatsu tsatsefe yatsu sunna ne ba farilla ba shi kuma sai ce a a inji ibn sa'idin nas jama'a ko da ruwa zai shiga tsakanin kafarka in ma ba ka tsatsefe ba ko da ba zai shiga ba tsatsefe yatsu farilla ne na farilla ne dole ne tilasta don me ka dubi yadda hadisin annabi ya kawo shi idza tawadda da ka ji yadda annabi ya kawo shi kai in fa za ka yi alwala fa khalli hasilul akhir mabni ala sukun li anna hu safihul akhir wal fa'il dhamir fa wujuban tadbiru wa anta ayyuhal ayyuhal ayyuhal muslim ya in fa za ka yi alwala fa khalli bainal aswad ka tsaye ya to da idan annabi ya bada umarni in bai kawo to gashiya ba ba umarni ya zama wajibi da ya ate fa khallil bainal asabi'i in shi'ita da ya ta kasance tsakanin yatsu in kaso sai ta musabi amma ta da ce ka tsatsefe tsakanin yatsu bai ce in kaso ba wani ya nuna mai dole ne ko da ruwa zai shiga to wannan shine magana mafi inganci magana ibnu sa'id na nan yadda shek mubarak kafori ya kawo gaskiya yana da ƙarfi don hatta shi shek mubarak kafori shi ya ce ni ma na goyi maganar imamu shaukani eh, don dama ibnu sa'id na su ne ce in ruwan zai je tsakani ba sai ka san sai ke ba sunna amma shaukani shi ya ce dole ne shi ya sa ma a nan mubarak kafori shi ma ya ce ya goyi bayan maganar imamu shaukani ko da ruwa zai shiga dole ne farilla ko a bulugun har akwai hadisi da ya zo da siga annabi yake cewa ah, asbigil wudu wa khallil bayna al-asabi wa balig fil istinshaqi illa an takuna sahih kaga wannan annabi ya ware shi ke magana yace kai ka kyautata alwalarka ka cika alwalarka ka tsatsefe tsakanin yatsu ka yawaita ruwa a shakar hanci sai in kana da azumi kar ka yawaita to ganin shakar hanci ya dan rage mata karfi ai yace ka yawaita ruwa a shakar hanci sai in kana da azumi kar kai don kada to kaga shi na shakan ruwa a hanci ruwan yayi yawa kaga ya rage mata karfi da illa an da kona sa'ima amma bin can bai rage ba saboda haka fi ya din wajibi ne dole kenan magana ibnu sayyid na su ne ke da fuska biyu in ruwan zai shiga tsakanin yatsu ba dole sai ka tsatsefe ba in kuma zai shiga dole to amma shauka ne ce da zai shiga da ba zai shiga ba dole ne don manzo Allah da ya mana magana a hadisi ya ce mana amma in ruwan zai shiga tsakani ya ba dole ba ka so wani abu da ke damu wani an ce maza sunnar annabi sai doka sunna ce irin na kawai sunna kanin farilla ba haka ake nufi ya ce kaza sunnar annabi ne ba irin na kawai kanin eh, suna kanin farilla in an ce sunnar annabi shari'ar annabi wanda shi karan kansa baya yin abu bisa raɗin kansa sai abin da Allah ya ce yayi sai abin da Allah ya ce yayi domin ai eh, Allah ya ce walau kawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin kuma la qatana minhu wasif duk inda ga annabi ya motsa sai Allah ne ya motsa shi saboda haka in an ci annabi ce yi kaza daidai yake da Allah ne yake idan annabi ya wajibtar Allah ne ya wajibtar ma aujaba hu rasul aujaba Allah ma hu rasul harramahu Allah saboda haka sai ka riga gane irin wayannan usul din don wasu har yanzu ba su gane za ka in kuna tattaunawa da wani in ka kawo in ya kawo hujja a Qur'ani ka kawo hujja a hadisi sai ai naka hadisi ne da hadisi da ayar Qur'ani wajen tilawar Qur'ani yana da lada amma wajen kafa hujja da su dan tuma ne da dan sai sa hatta hadisi yana iya sauke aikin wata aya bari ga mata hadisi kana gani da da yana sauke ayar qur'ani dan ayar qur'ani a bakara yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله كتب عليكم An واجب dole tilas akan idza hadara adakum al-maut idan mutuwa ya zo wa ɗayan in saraka khairan ina in yana da dukiya mai yawa alwasiyatu lil da yi wasiya a dan ya sa wasu abu sai matsayin wasiya kyauta kun gane wannan bayanin ana na Allah ya zai saukar da aya a suratul nisa wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus ga gadon iyaye sai annabi ya taso a hadisi sai to ya ku jama'a inna Allah a'ta kulli dhi haqqin duk mai haƙƙi a gado Allah ya bashi wala wasiyar da liwaris duk wanda yana da gado to ba a baka wasiya za ka gadon da aka ce za a bai wa iyaye a makara a janye shi wasiyar da kai aka ce za a basu a basu wani abu a gadon a janye don me Allah ya basu gado sai hadisin annabi na fala wasiyar da liwaris ya sauke alwasiyar da liwalidai saboda haka wajen kama hujja duk dai su dan Allah ne ya gaya mana man aqa'a ar-rasul faqad aqa'a wanda bi wannan annabi ya bi Allah a fiya da ko don kai aiki da su ya ta waris Allah ka saboda haka sai mu gane wannan in an ce sunnar annabi to ka sani abu ne mai karfi shari'ar sa ake nufi sai malam ya ci gaba da cewa حدثنا ابراهيم ابن سعيد وهو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد شما malami ne mutumin madina mutum ne mai gaskiya duk ya zo ya samu matsala a haddarsa bayan ya zawo kasar bagdada malami ne na fikihu sosai mai fahimta mai basira ibn ma'in ya ce da ya zo madina ne sai matsala a shi yasa eh, a da ya zo abin da ya dawo bagdad sai haddasa ya samu matsala shi yasa hadisan da ya bayar a Madina ana karba amma tun da ya zo bagdad to haddasa ya samu damuwa ba a karban hadisan an Musa bin Ukba an Salih maulan Tawuma Tawama me Tawama عن ابن عباس أن رسول الله قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك النبي إذا كي الولاد أنواه ka tsatsefe tsakanin yatsun hannu da yatsun kafafu حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة أن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الخبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي إذا توضأ دلك أصابع رجليه نجا نبي ولا دلك ينا تشتشتا أصابع رجليه ياتن كفافون سبيو بخنصري ذكر مريم خنصر لا وانا شد خنصر wannan binsir wannan wasta wannan sababa wannan ibham to khaysir da karamar yasa yake tsattafiya kafa قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة باب ما جاء ويل للآقاب من الناس لو أنهم باب ملتاج عمدة الأحكام يبوئي babu abin da ya zo cewa wailu ya tabbata ga dunduniya daga wuta حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سحيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي قال ويل للعقاب من النار كلمة الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب da bakin ciki da kaito da halaka da tsanani ya tabbata sannan ko a bangaren ruwaya shine abu da aka samu daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ta wailun wa da fita kwari da jahannama ita ce caja da take caja wutar jahannama zafinta daban akwai irin da ranar kiyama a wannan wurin za a sasu shi duk lokacin da ke ganin jahannama ya ɗan yi sanyi sai a ɗan buɗe wurin sai ƙara wa jahannama zafi vip a jahannama to akwai wanda za a sasu a wannan akwai masu wasa da sallah ba musulmi akwai masu cogel a au wai dalil mutaffifin allazi da idan salu ala nasi ya saukun akwai masu kirkirar karya su sa shi a addini wa wai dalil a affakin asif akwai masu rubuta wani abu wanda ba Allah ne ya kawo ba ce Allah ne ya kawo su shiga da shi a addini fa wai dalil allazi da yaktubuna alkitab bi aydihim kuma na hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wai ma kada mimma a aydihim wa wai dalil lahum mimma yaksubun ya tabbata ga mushrikai da kafirai da da ba su ba da zakka wa wailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun to gashi na ana wailul azaba kogin azaba ya tabbata lil asa ga dunduniyar kafa wanda ruwa bai taba ta ba minan nar daga wuta dan ce al aqab shine bayan kafa an gane ko bayan kafa malaman suka ce nan shi ne afaf nan wurin don ka sai yawancin kana alwala yi haka da kafa ka tattare na kana ta zuba ruwa haka to yawanci nan da nan yana zama lum'a da wannan ƙarshen akwai tattara haka lalle lalle ne ka tsare kamar ta ciki haka don ruwa ya tattara in ba haka ba idan mutum ya bar lum'a a wannan wurin to zai zai sabautar masa azaba Ranar annabi da sabai sun tsaya ne an yi alwala sai yana ta ganin lum'a a irin wannan wuri a jikin sabai sai ce to azaba ya tabbata duk kafar da ake barin sa da lum'a haka to za ku kona kafar da wuta kuma a wuta ma a bi aiki wannan Malam ce kenan مالك قال an الباب bin amri wa aisha wa jabir wa وعبد bin harith wa ومؤيكب wa bin al wa Mu'ayyib wa bin Walid wa Shurahbil ibn Hasan wa Amr bin As wa Yazid bin Abi Sufyan qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hadithu hasan sahih wa qaru ya arwaytu an nabi annahu qala waylul aqabi azaba ya tabbata ga dunduniyar kafa wa budulil aqdam da cikin dunduniyar kafa cikin tafin kafa ka sai shi ma yana yawan zama da nufa ma fa azabar wuta zai shafe shi saboda haka wannan yana sake karfafa mana farlancin wanke gaba yana sake karfafa mana farlancin wanke gaba to ya za ka yi ne da yan shi'a da su in sun zo alwala ma kafar ba safa ba amma shafa za su wajen halatta wamsa hobe ru'usukum wa arjulikum ila ilal kabayn za su shafa to ji ma in ka samu lum'a ma kafar zai shigo saboda haka wannan yana sake karfafa mana zance lalle lalle wanke kafa gaba ɗaya a abin da ya sa su yan shi'a suke shafan kafa za ga hatta mutane pakistan yawancin shafan kafa don allah da ya zo magana alwala sai kawo abubuwan da za a wanke sai ta fansu wujuwa wanke fuskoki wa aidiyakum da hannayen kaga wa'annan yan wanke ya hada su da famsahu famsilu wujuha kada fata wa aidiya fata amma shafa sahu bi rubusi ku shafi kai wa arduli ka kai da za shafa bi rubusi ko ba gaba kafa ma sai ce mai wa arduli sai suka ce to tunda wasa su daya kafa ne zai masa shafa to kuma akwai kira'ar wamsahu bi ru'usi ku shafi kai wa arjula na sai yasa masa fata sai da fagsulu wujuha wa aydiya ya sa Ɗayan dan kira'ar wa ɗayan kira'ar a to in ka dauki kira'ar wa arjuli ana nufin ka shafi kafarka in kana da safa ko kofi ko ka da alwala in ka dauki kira'ar fata ko wa arjula ka wanke kafarka in baka da kofi wannan kenan sai malam ci gaba da cewa qala wa fiqhu hadha alhadith ana la yajuz almasu ala alqadabain cikin wannan hadisin bai halatta mutum ya shafa akan dunduniyar kafarsa ba bai halatta mutum ya shafi dunduniyar kafarsa ba idza lam yakun alayha khuffani in ba shi da khuffi aw jawraba ne ko ba shi da jawraba eh. a nan abin da malamin so ya gaya mana cewa wajibi ne mu ya wanke kafa in babu kufi babu taura ba safa ba ba safa ba takalmi wanda ya rufe masa idan sawu a nan malam ya ce bai tabbata ga ɗaya cikin sahabbai ba wanda ya ce a shafi kafa sai dai aliyu ibn abi talib da abdullahi na abbas da anas amma su karan kansu daga baya sun dawo sun ce fa wanke kafa in babu kofi a kafa wajibi wani shi ne magana ba ba ma ja a filo in wudu'i marratan ba babu abin da ya zo jama'a in ka zo alwala kana iya wanke kafa a ɗanɗaya. Ko mai ɗanɗaya kawai ya yi. amma da sharaɗin in ɗanɗayan ya game mai gaba amma yanzu misali za ka wanke a zuwa mu rana wanke ɗaya bai gama game shi ba to ai dole ka kane eh, amma in za ka game su a wanke ya yi, a حدثنا ابو كريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان أول سنة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا سفيان أول سنة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال عطاء يسر يسار عن النبي أن النبي توضأ مرة مرة النبي أي الولاء لا يعلم لو تي أن فارق صلى وسلم Abdulrahman ibn auf shi ke jan sallar hadisi yana cikin muslim sai annabi yin alwala ta tsaya sai ya samu ina fata an gani kenan kaga in ka zo an fara sallah ba za son jami'i ya wuce ka sai ka wanke ta tsaya ko ko kuna bulaguro kun tsaya a tasha za a yi sallah kar ka ɓata lokaci a tafiya barka sai ka wanke gaba ta tsaya an gane ko ko kuna tafiya kun tsaya a wani wuri wuri yana da hatsari za ku yi sallah kawai sai kowa ya wanke gaba da ɗaya ba ya sallah ina ba ta an gane ko kuma kana ganin ruwan nan ba zai ishe ka ba sai ka wanke gaba da ɗaya sanyi ne kana da mura sanyin zai da ka ruwan sanyi ne sai ka wanke gaba da ɗaya ina ba ta an gane sai ne biyu ya ce ɗaya mai uku ya ce yawan annabi ma karan kansa ya yi wani to amma za ka wani ya zo sallah sai ka tsaya ka ga yana ta na abubuwan uku dan ya zo ya wuce نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وفريدة وأبي رافع وابن, وابن الفاكح قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح وروى رشدين ابن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك ابن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب أن النبي توضأ مرة مرة النبي أن معلوم له يا وينك كفو بإذن الله قال وليس هذا بشيء والصحيح ما رواه ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم امام النووي يجي malaman duniyar musulunci gaba ɗaya sun haɗu annal wajibi ghasl al-a'dha'i marata marata wajibi a wanke gaba yanzu in ka zo alwala wanke hannu wanke farko farilla na biyu da na uku Kurkuran baki na farko shi da farilla na biyu da na uku sunna haka shakan hanci haka wanda komai na farkon na biyu da na uku sunna sai da in na farkon baka gane gaba ba to na biyu din ma farilla ne ina ba ta gane yawwa saboda haka suka tafi aka duk wanda ya alwala ya taƙaita akan ɗan ɗaya yayi in ka so ma aka ce ya halatta kai haɗin gambiza ya halatta ka yaɗi wani gabar ka wanke ɗan ɗaya wani gabar biyu wani gabar uku ya halatta to akwai sai da yawa da za ka karanta wata rana idan annabi ya zo alwala wanke hannu zuwa gwiwar hannu sau biyu yake sauran uku don musulunci ya baka wannan dama malam ci gaba da cewa babun ma ja fil wudu'i marratayn marratayn ba bayan da yazo alwala kana iya wanke gaba biyu حدثنا أبو قريب ومحمد بن رابي قال حدثنا زيد بن قباب عن عبد الرحمن بن صابر بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن بن حرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي توضأ مرتين مرتين كان إمام البخاري إمام ترمذي يا كاو أبو annabi yayi ka duk wanda in kai an soke ka sai a ce an ji alwaran ka bai ba sai ka ce to fiye ya halitta ma yayi kaga annan nabiya abu huraira professor eh, na malaman hadisi ogan su kwata wata abu huraira ya ce lalle annabi annan nabiya kaga annabiya ismu anna tawadda'a khabar ne kenan lalle annabi ya yi alwala marar sai da marar sai ya wanke gabobi biyu قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ثوبان ابن ثوبان عن عبد الله بن فضل وهو إسناد حسن صحيح قال أبو عيسى وقال رواه حمام عن عامر الأهول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا باب بيان الإذوق مع الولاء أنا إيه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حي عن علي أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا النبي أي الولاء قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قروي من غير وجه عن علي رضي الله عنه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاثة وليس بعده شيء أن الوضوء dukkan mabuta ilimi suka ce lalle alwala yuzu marasa marasa ya isar fa kai sau ɗaya ya yi wa ne afdal amma sau biyu ya fi sau ɗaya. wa afdal wanda ya fi lada salasa sau uku walaisa ba da hushe bayan sa kuma babu wani kar wani ya zo ya ce bari ya huru bari ya bakwai bakwai bari alwala yar bakwai ne ah. wa qala ibn mubarak ibn mubarak ya ce la amanu ban aminta ba Iza za da fil wudu'i ala salati in ya ƙara alwala ya wanke sama da sau uku an yi asamban aminta daga zunubin sa ya samu zunubi duk wanda ya alwala ya wuce sau uku uku a wani wannan yana da zunubi an gane ko yana da zunubi don ya yi eh, man amila amala laysa alayhi amruna ya yi bid'a kuma Allah mana sarki ja'al wa nabiyukum bil akhsarina a'mala in ba ku labarin da suka fi kowa tsara aiki allazina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wanda suka bata aikin su a duniya su sun doka mai kyau suke yi ashe mummuna ne to a ƙarƙashin wannan bayanan a ƙarƙashin wannan bayanan alwala sau uku uku wani ba ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya annabi akan alwala sai annabi ya ce ka wanke gabobi uku haka za alwudu haka alwala yake faman zada ala hada annabi ya ce wanda ya kare akan uku uku din faqad asaa wa ta'adda wa zalama hakika ya munana kuma yayi ta'addanci kuma yayi zalunci ka da wanda wanke gabar ya wuce uku uku annabi ya ce ya munana yayi ta'addanci yayi zalunci nasa'i da ibn majah su rawaito imamu hafizuddin an-nasfi yace ku ji hadha idza da mu'taqidan anna as-sunna haza. duk wanda ya wanke gaba fiye da sau uku ya wanke na uku na biyar da ikrarin hakan ma sunna ce to wannan shine laifin sa ya fi na kowa muni an gane ko amma in ya ƙara akan uku din kuna ji dan yana ganin ya sa fiko ya wanke uku amma yana shakka yana wasuwasi Kama akwai lumba a wani. ko ba kama ya wanke hannun sosai yana ga wani kamar lumba ne kamar mai ne yana fata an gane sai ya wanke ya ƙara na kudu zai ya fita daga shakka to wannan bai shiga wannan laifin ba dan dama hadisi ya ce da ma ya rebuka ila ma la ya rebuka kamar abu da kake shakku koma abin da ba gashi da fata an gane sannan kuma imamu ahmad ba mu karasa ba wa qala ahmad ko wa ishaq imamu ahmad da ishaq suka ce la yazidu ala salati babu mai kari akan wanki uku uku a alwala illa rajul mubtalan sai dai mutumin da yake fagal wai fagal mahaukaci yasa shara yace al majnun mahaukaci sai wanda mahaukaci ne zai wanke sama da su babun ma ja a fil wudu'i marratan wa marratayn wa salatan babin da ya nuna in ka zo alwala in ya so kai jolof wani abun ka wanke sau daya wani wurin sau uku wani wurin sau yana muku faɗa da su ismail bin Musa al-Fazari. قال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي صفيه قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي توضا مره مره shin jabir ya gaya maka annabi yayi alwala da daya yayi alwala marata maratan wa marataini wa annabi yayi alwala ya wanke gabobi da daya biyu uku uku na sai ce kware ko annabi yayi qala abu isa wa rawa waki'un hadha alhadith أصاب بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي توضأ مرة مرة قال نعم وحدثنا بذلك حناد وكتيبة قال حدثنا وكيو عن ثابت بن أبي صفية كذا وني أوكا مع الولا ما أي أتيا سين زاي وانكر جنبه فأنا وانكر جنبه ما أنا إيه أتيا أنا إيه بدو أنا إيه wanda ba na wankan janaban ba shi ma ana iya ana iya bidu ana iya sai dai a kodi yaushe mai bibiyu ya fi mai tsaniya mai hukun ya fi mai wa hadasana bi zalika annar wa kutaiba qala hadasana wa kiwun an sabi bin abi safiya qala abu isa wa hadha asaku min hadisi sharik da annahu qarruya min ghairi wajhin hadha an sabit nahwa riwayat wa kiwa sharik kathirul ghalat yana da yawan kuskure wa sabi bin abi safiya huwa abu hamza al-thumani babun ma jaa fi man yatawaddau ba'da wudu'ihi marratayn wa ba'dahu thalatha babin bayanin da yazo wani zaka yana yin alwala zai iya wanke wata gaba uku wata gaba ba biyu حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد ان النبي للي النبي توضا ياي الولاء فغسل وجهه ثلاث يوانك فسر سونا وغسل يديه مرتين مرتين يوانك حنا يسبب بيو wa masabira su ya shafi kansa daya wa asala rijlai marata ne wanke gabarsa sau biyu kada ana furgawa قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة النبي wasu gabobin يا ويك وسجبوبين سوبيبيو وسجبوبين سوداء وسجبوبين gabobin وسجبوبين سوبيبيو وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك واسمع بتا علم سنين رخصا لم يروا باطن شو بس قال لي في بعض أن يتوضع الرجل مثل الولاء بعض وضوئه وصفاً ضرورينا الولانسا ثلاثا سوء وبعضهم مرتين وصوصوا بيبيو أو مرة وصوصوا لديه باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان باب الجماعة الولاء النبي يا آية كسنجي آية يا النبي كي الولاء حدثنا هنال وقتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن أبي إسحاق عن أبي حي قال أبو حي رأيت عليا توضع نقص هنا علي دم أبي طالب ياي الولع فغسل كفيه يوانك تاكن حنا ينسى حتى أنكاهما حر يتبتشيس ثم مضمضة سنة يفر كرم باكي ثلاثة سوء وصل shiga haka ya hada da wa ghasala wajahu ya wanke fuskar salatan wa zira'ai da wuyar hannunsa salatan wa masabira ya shafi kansa marratan sau daya kaga wannan shi ne dalilin malaman da suke cewa shafan kai sau daya wannan shi ne maganar jamhurin ulama sau daya sun magasala kadamai sa'an ya wanke dunduniyar kafarsa ilal ka'abai zuwa ina zuwa idon sawo ya wanke dunduniyar kafarsa zuwa idon sawu shi manzo Allah kaga wannan mun ji annabi ba shi da kofi wanke kafaye yi ba shafa yi ba kun makama ku ji mana da annabi idan da alwalan sai miƙe eh, sorry sai na ali ba shi alwalan ba eh, sai miƙe sai sai na ali bin abi talib din sai miƙe fa khada fadla dahuri sai doki me ragowar ruwa an gane ko ba ba sai ya sha yadda kuke shan ruwa kuma ba mu sha sha ma'ana sai na ali da ya alwala ragowar wanda ya rage din kuna ji sai ali bin abi talib ya me sai ya shanye kama yau misali ka zo alwala sai ka shanye ragowar ruwa amma kar ya zanto ana shiga ban ɗaki da buta ko ka ya sawa a bakinka ga lamarin sai hankali in kana da buksar ka yan tabas tabas yan musamman wanda baya shiga ban daki sai kai alwala ragowar ruwan sai ka shan amma da sharadin fa sai ka bude cikin butar don annabi ya hana da safe kawai ka ɗauki buta a rufe ka je ka yi alwala annabi an gane ko ka bude ka zama yake ya eh, eh? eh to in ba a sai to duk da aka bai wani mugu zai iya sa maka wani abu ka bude da annabi ya hana wani bai ci ba yana da irin wani turu-turu turu gora haka sai ya aje da son sabin sai rokiya ya kai bakin da zai sha ruwa ashe maciji ya ji da kwanta yana karkatarwa haka yana shan ruwa kawai sai maciji ya eh ba ma wani kiyashi sai shiga tauto ya shiga kaga haka ake rudan mutane wai sunna ne wai ka ci da biyu ka zo ci wai kawai ka jefa ba sai wasu da biyu sun ciki kwari wai ya mu sunna kazanta ne irin da biyu saudiya su suna za su samu da biyu masu kyau masu wannan gari amma duk ka je ka samu wani dakal duk cikin sa kwari da menene ka kune akwai abu da zai cutar ka ciccire Ta hamsa yana dan abi talib yana idar da alwalan su makamu sai miƙe fa da fadla da wuri sai ya ɗauki tsakowar ruwa fa shariba sai shanye wa qa'imun yana ne sai su makala sana sai ce a ahbabtu an uriyakum ina so in nuna muku ne kai kaifa kana duhuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya alwalar annabi Ta san alwala ce ma duhur barki da ba ka idan da alwala ba kana cewa alawun jalimin tawabin wa nan? saboda haka alwala shi ma yana ɗaukan ɗahara to mu dubi wannan hadisi sai na ali ya idar da alwala ko ba gaba ba ragowar ruwan sai ji tsaye sai ya shanye imam bukhari ya kare a sahih bukhari abin da ya sa wai sai na ali ya tsaya ya sha ruwan domin inna unasa yakrahuna shurba qa'iman ثم قال ان اناسا يكرهون شرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع wai sai na da sharuwa a tsaye ya ce jama'a wasu na cewa bai dace a sharuwa a tsaye ba to shi ne na sha a tsaye don kusan ya halatta don na ga annabi yana shan zamzam a kun gane ko to batun shan ruwa a tsaye da kuma rashin halaccinsa duk hadisi ya zo ya zo a hadisi da yake bayani akan shan ruwa a tsaye halaccinsa hadisin umar wanda eh, ibn jarir dabri ya rawaito amma tsanin imam malik hadisin umar da usman da ali suna shan ruwa a tsaye sa'ad da aisha kuma suma suna ganin babu laifi ana iya shan ruwa a tsaye sani kwa akwai hadisan da suka zo ba a shan ruwa a tsaye a sahihu musulun annabi ya ce annabi ya tsawatar ya ce kada mutum ya sharuwa ruwa a tsaye a sahihu musulun annabi ce duk wanda ya sha ruwa a tsaye ya sa hannu a bakinsa ya harar da ruwa ya amar kuwa sai musulun kaga wani yana da nau'in tsoratarwa sosai kar da ya sha ruwa ta in ya sha ma ya harar ya zo sai musulun kuma abu Hurera ya kawo hadisi manzo Allah ce la'ishu yashraba na dukun qaima fa man nasiya wanda da mantuwa ma ya sha a tsayen bal yastaqi ya harar an gane ko to kaga akwai hadisan da suka ce ya halatta akwai hadisan da suka ce bai halatta ba wasu ce sashi ya warware sashi amma mun yi <coughs> karatu a cikin littafi min hajjin mumin mun tattauna irin wannan matsalolin abin da yake karkashin wannan matsalolin ba a son yawancin shan ruwan ka ya zanto domin ya kama ganin likitoci da idan mutum yana shan a tsaye to ruwan zai rika zuwa ne yana sauka a cikin akwai abubuwan da ke illantawa cike har yana kawo cutar huhu an gane ko da koda da wasu abubuwan da ya irga domin koda za ta samu matsala wajen abin to ya ka yare da masu tarin yawa da likitoci to sai aka hana don kiwon lafiyar yan an ta ya sha zonza a tsaye wurin da akwai jama'a babu damar ya saboda shi fa ya sha ta sa kalifoci suke bayar da shawara mutum ya sha ruwa hudu biyar a zaune kafin ya zo ya sha a ina fata an gane sannan ko yadda muka sa ji annabi ya karanta da shan ruwa a kurfi uku ta sha ta sha ta sha ta sha domin musamman na su idan mutum ishi ya ja kai sosai to ya zo shan ruwa ya sha ɗan kaɗan ya cire ya da numfashi kafin ya koma ci gaba da sha domin cikin mutum dama asalinsa zafi ne da shi yanzu da za ka ɗauki yamcin tukunya ba komai ka aza shi a wuta ya zafi zafi da ana ɗaga ruwa kaɗan daga ya yi ƙara ya ba da wani tururin na hayaki to lokacin da ka ji nan kana kai ruwa ɗin to yana tasowa da tururi tururin nan kuma akwai cututtuka fita za su to suna kan fitowa sai ruwa yana sake ratsa an ci gaba da aiko ruwa to za su riƙa kwayoyin cututtukan nan za su riƙa makalkalewa cikin ruwa da kuma ina fata an gani shi yasa duk abin da annabi yake karantarwa akwai fa'ida da kiwon lafiya a ciki abu ɗaya da ya rage mun ji Aliyu bin Abi Talib yi alwala da ragowar ruwan ya rage sai ya mai sai shani ibn al-malik yace amma shurbu fadlihi fa li'annahu ma adda bihi ibada wa hiya al-wudu fa yakunu fihi baraka fa yasiru shurbahu qa'iman ta'diman lil umma ala sharat qa'iman ja'iban damu wannan ruwan ragowar ruwa ne da yi ibada don alwala ibada to tunda ruwa ne na ibada aka yi ibada da shi sai ya rage to ruwan yana da albarka sai za ka ji wasu za su riga cewa ruwan alwala da ya rage mutum ya kwankwada yana ya zuciya ba za ka suke cewa wai idan mutum yana da zafi zuciya saboda haka eh, wannan eh, shi ba ta kai kai a tsaye ba sai na ya yi a don karantar da wani murajin sai to don a nuna maka ba laifi ka shanye ragowar ruwanka na alwala wani kuma ba ce a'a na malamin ka ne za ka je ka sha shi annabi shi ruwansa albarka ne sai kuma naka ragowar naka sai zama maka albarka wannan shi حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من ظهوره أخذ من فضل ظهوره بكفه فشربه سيدنا علي كان يقول إذا فرغ من ظهوره إن يجمع الولنسة akhadha min fadl wuri, yana ɗiba ruwa daga ragowar ruwan alwala bi kafi a tafi hannun da bashari ba zai ci akwai wanda zaka suna ya ta wani zaka iya idar sai ɗauka wani kurkure baki zai wani kuma sai ya ɗebo ruwan hannunsa daga hutun ya ta ya haɗe sai na da shi ma ta don ragowar ruwan ne akwai قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الحمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن قال ورواه شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه وصف به قال مالك بن عن عبد خير عن علي قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال وروي عن مالك بن قرقدة مثل رواية شعبة وصحيح خالد بن الكرم باب ما جاء في النضي باب أبن يزوج ميدا يي فروة بعد الوضوء بايع يي فروة بايع إن ذا يي حدثنا نضر نصر ابن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الحاشمي an abdurrahman bin al-a'raj an abi huraira an nabiy qala manzo Allah ce ja'ani jibril malaika jibril ya zo mu fa qala ya muhammad sai ce ya muhammad idza tawadda'ata idan kai alwala fanta da kai wannan hadisi ne idan alwala farwa قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمد يقول alhassan bin ali alhashimi munkarul hadis alhassan bin ali alhashimi yana cikin sanadi hadisin nan hadisansa munkar ne ala wa fil babi an abil hakam an samu hadisi makamanci haka ta hanyar abil hakam bin sufyan wa ibn abbas wa zaid bin haritha wa abi sa'id wa qala ba'd sufyan bin al-hakam aw al-hakam bin sufyan wa qarabu fi hadha al-hadith sun ce wani hadisi a jirkice yake an samu makamanci hadisin nan daga wasu cikin sahabbai akwai wanda aka samu daga khattabi cikin ma'alimu sunan da sauransu to kafin nan wai me ake nufi da yayya farwa da? shine abin da zamu duba me ake nufi da yayya farwa da anan an ce in kai alwala mana idan ka idar da alwala kai yayyafa farwa kai ya farwa to anan malamai sun sabani a kai inda za a yi faruwa har magana hudu ko na makamanci haka ga uku a ciki maganar farko ma'anahu idza tawaddata fa subba al-ma'a ala al-udhu sabban wa la taqtasir ala masjid fa innahu la yuzu fihi illa al-ghasl wa misali wani zo alwala sai ya zuba ruwan kadan kadan kadan kadan sai rika shafa ruwa ma kamar mai ina fata an gane ba zai rika zuba ruwa yana malala ba ina fata an gane to shi ne kenan idza ta kana kan alwala fanta bi kaye farwa mana ka zuba ruwa da yawa yadda zai rika malala shi ne fassara farko kun gane wannan fassara na biyu kuma suka ce abinda da hadisi yake nufi abin da hadisi yake nufi idza ta farushal izar alladhi yalil farj da ya kuna zalika mazhaban lil waswas ma'ana idan ka zo alwala bayan ka'idar in kana waswasi sai ka ɗiba ruwa a tafin hannunka sai ka yayyafa eh, ka buɗe wandonka sai ka yayyafa gabanka ko ka yayyafa wandon ta baya in kana waswasi mai yiwa fitsari yana iya fito maka musamman Eh, suka ce a yi magana ne da yan yankin hijaz su yawanci tsarkinsu da dutse su yawancin tsarki kuma in kai da dutse to za ga fitsari yana iya sake fitowa amma amfanin tsarki da ruwa kaga yi tsarkin da ruwa ko da wani abu ya fito ruwan zai ɗauke maka shakku ka san wani ruwa ne kawai ina fata an gane to wasu suka ce ana nufin wannan wasu suka ce wani magana na daban amma dai a takaice duka zai nufi wannan amma hadisi yana nufin yayye farji idan mutum yana da yawan shakku ko ba a wannan su sai yayye ba an gane ko in akwai shakku tattare da shi akan tsarkinsa wannan kenan imamu turmus ya ce babun ma za a fi isbagil wudu بعد أبن يزو جميل تشكى الولاء حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا shin in nuna muku ne abin da Allah yake kankare zunubi da shi wa yarfa'u bihi darajat kuma Allah yake ɗaukaka darajar mutum don yana kare su kowa zai so wannan kai wani ko da darajar duniya ne a cikin ya yayi wani abu za ƙara masa mukami a ma'aikatar sa zai yi to abin in kai Allah zai kankare maka zunubi zai ƙara maka matsayi a wurin qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah qala ta'ala su isbagul wudu'i alal makari kyautata alwala cika alwala a lokacin a lokacin da ake kin cikawa din Allah yana ɗaukar darajar mutum yana kankare wa mutum zunubansa to me ake nufi kyautata alwala a lokacin da jiki yake wa zai gaya mata bismillah kamar lokacin sanyi mun ji amma ah, laruna ha sai ne bismillah malam buwa da lokacin da yawa da lokacin da barci yake damun ka musamman ka yanke da daddare za ka yi nafila barci barci a jikinka sai ka kyautata alwala jiki yana ki na wa zai gara ka sunna ya. Eh? in za kwanta za ga wani eh, gengeji gengeji na ya ce jikinsa sai eh, to wannan mun ji yi, akwai mai gari ya to Allah biya wannan goro ne goro ne amma ya yi tunani da fikin ya ce wata mata za ta yi tsayin kwalliya ta sa jan baki koren baki ko ba ka ba eh, da ta to ta zo alwalan sai ta yi sama sama ba ta so ya wanku shi ba ya shiga ya ba ku zo ya alfa kare eh, wannan magana haka yake abakar akwai kare to wayannan duk suna cikin isbagul wudu'i alal makarim malamai sun kara. bayanai akan haka ah, yana daga cikin isbagul wudu'i alal makarihi shine idan ka zo alwalan ya zanto ruwan da kyar ake samu ka nemo shi da kyar din misali lokacin ana wahalar ruwa da kyar ake samu amma kai ka tsaya kai alwala mai kyau ko kuma ka je wani wuri sai watan ma ah, leda ɗaya ya kai naira hamsin ko kuma sai da ka sayi tsuwan wata kai alwala to ma'ana ka cire kuɗi mai yawa kan sayar ruwan don alwala shi ma ya shiga isbagul wudu'i alal makari sannan kuma wa kasratul khuda ila al masajid da ta tafiya da kafa zuwa masallaci wannan yana ɗaukar wanda yake nisa da masallaci mai yawan kai kawo zuwa masallaci ana kankare masa zunubi ana ɗaukaka masa darajarsa wanda su sala ba da sala da jiran sallah bayan sallah misali ka zo ayi aza sai ka zauna a masallaci ka jira la'asar ko kuma ka yi la'afar sai ka jira magari ko ka yi ba ka jira isha ka jira sallah bayan an yi wata eh, bayan an yi sallah fa zalikumur ribadu fa zalikumur ribadu wannan ribadu ne wannan ribadu ne ba nuhu ribadu ake nufi kalmar riba ya yi wa na su ya yi wallazi na mana su wasu ne wa rafi ya ce riba shi da idan su sahabba annabi sun tafi aiki ba ko wanda in ana barci su suna gadi kar wani ya shigo wani an ko kuma akwai masu gadin gari to kaga duk wanda yake gadin al'ummar gari don tare musu wata ta'addanci da za ta zo kamar a ce masu tsaro da suke cekin a mashigar gari da fitan ko masu tsaro wajen shiga kasuwa to suna samun lada ne na adadin al'umman wurin to kenan duk wanda ya sallah sai ya zauna jiran wata sallah to shi ma yana da ladan arzibat mai tsaro fi sabi eh, mai gadi fi inna mal a'malu bin sa'adan shafi. yanzu ai duk wanda ya zo masallacin kaga ga irin wannan zama akwai riba akwai wanda da su aka yi la'asar muka yi karatu tare ku sani hina da su zuwa magariba kaga ka jira sallar kuma ka yi karatu sai yanzu ba a yi magariba gashi jira kuma kada yin sa da karatu kuma ya ba ka yi sallar shi aka ce galibi wani riba a masallatai a halin suna ga wannan kira na wasu wasu gajen kalmar riba wannan ɗauri ne ne shi ya ɗaure kansa ya tsare kansa mai a ce ya yi sallah ya tafi wani wuri ana gulba da shi ko ba gaba sai a masallaci ya zo na kaya killace kansa killacewa ko daidai yake da tsawo wannan ke sai na gaba kala abu yi sau wa fil babi an ali a babi na an samo hadisi makamaci haka daga sai ali wani aka samo daga sai ali bin abi tsalin abu ya ala da banza su ruwaito a shara'in musulun banza ala ji isbagun ruwa yi kare wa imanin azami ilil masajin wacce za su salati ba da sala'a yanzu su kasa ya musulun cika alwala yayin ke da kuma amfani da kafa wajen tafiya masallaci da jiran sallah bayan sallah yana wanke zunubi wankewa wa abida eh, wa abdullahi bin amri wa ibn abbas ko akwai ruwaya da aka samu makamanci haka daga abdullahi dan abbas wanda aka samu makamanci haka daga abdullahi dan abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ra'aytu rabbi fi ahsani sura a mafarki na ga Allah a mafi kyawun sura na sha gaya muku akwai da suke cewa a sahabai annabi a ga Allah akwai da suke cewa bai ga Allah duk babu cin karo wai da suka ce bai ga Allah ba bai ga Allah da kwaye idon wanda ya ce ya ga Allah ya ga Allah ne a mafarki dan idon mu nan ba zai ga Allah ba na ta zuku na so to nan bai ga Allah da wannan kwaye idon amma ya ga Allah din a mafarki ba akwai ranar da so biyu ya ga Allah mafarki akwai ranar da annabi fito da suna yace yau a dare yau na ga Allah amma da je isra da miraji ya manzo Allah kaga Allah da aka tabe sai da haske na gani ya na isa in gani ya fa qur'ani yace ma zabal fuadu mara zuciyar annabi ya ba ta abu ta ji abu da kake gani a mafarki a zuciya ne yake ba ido to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi mafarki na ga Allah a mafarki a cikin mafi kyawun sura Allah ya zo mu eh, manzo Allah ce kai tani lailata ati min rabbi ba Allah ya gani ba kai wani mai zuwa ya zo mu a daren yau a tsayar waye kuwa na ga ubangiji na mafi kyawun sura a mafarki sai ce ya Muhammad sai ce labbaika rabbi wa sa'adaita sai Allah ce hal tadri fi ma yahtasimu al mala'u al a'la sun kasa akan me mala'iku a sama suke hutuma suke jayayya suke nuna mutane suna da falala sai alabe ce ban sani ba shi da Allah ya nuna masa mala'iku suna husuma suna haba haba da wanda in an yi sallah zai zauna jira wata sallah suna haba haba ne sannan kuma malai ci gaba a littafin ku wa abida wa yuqal ubayda bin amri wa aisha wa abdurrahman bin aish al-hadrami wa anas kuma an samu hadisi makamanci haka daga anas kala abu isa wa abin abi hurairah fi hadal bab hadisun hasanun sahihun wal alaban abdurrahman huwa ibn yaqub al suhani wa sika adli li inda ahalin al Ba na dai wani hadisi ya ja hankalin cewa kyautata alwala abu ne mai kyau babun ma ja babin bayanin da ya zo filmin dini ba da wudu'i mutum zai iya amfani da me kyalle bayan me bayan alwala min dini ba da wudu'i mana bayan yi alwala yana iya amfani da kyalle tawo ko audu ya eh, goge cikinsa misali ya yi alwala bayan alwala sai ya tawo ya goge me ruwan حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن قباب عن أبي معاذ عن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عائشة تتي كان لرسول الله خرقة النبي أنا دميت وتكلم ينشف بها بعد الوضوء yana shafe jikinsa bayan alwala bayan idan da alwala sai shafe ruwan jikinsa da wannan kyallen duk da hadisin da ifi ne qala abu isa hadisu aisha laysa bil qa'im aisha nan ba tsaye bane wala yasiqu an nabi fi hadha babu shay bai inganta daga annabi yana da tsawo lalle na goge ruwan alwala ba wa abu mu'adh yaquluna huwa sulaiman bin arkam wa dha'if inda ahli al-hadith wa fil bab amma mu'adh bin jabal حدثنا قتيبة قال حدثنا رشيد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسيك عن عبد الرحمن بن غني عن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل ايش ra'aytu nabiyya naga annabi idza tawassa idan ya alwala masaha wajahu yana shafan fuskar sa bi tsarafi saubi da gefen tufafin sa misali annabi yayi alwala sai kama bakin baya idan da alwala sai kama misali bakin idan sai goge ruwan fuskar ina fata an gane kaga makamancin wancan ruwaya wancan ruwaya yana tana da tawul da yake share ruwan alwalarsa baya idan قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين ورشدين ابن صار وعبد الرحمن بن زياد بن أنواع الإفريقي الأفريقي متم أفريقيا يعني في الحديث duk sai wa'ina hadisan رخص قوم من أهل العلم wasu mutane daga mabuta ilimi su yi rangwame min ashabi nabi daga sahabban annabi wa man da wanda wai da suke bayan fit tamanduli amfani da bada wudu'i bayan bayan alwala sun ce babu laifi kana iya amfani da shi bayan ka'idar da alwala shi yasa ibn munzir ce akwai sahabban da suna da tawul din su ko da yaushe na aljihu in sai alwala suna tsantsame ruwan jikin su da shi a cikin su akwai Usman ibn Affan akwai Alhassan ibn Ali akwai Anas ibn Mali, akwai Bashir ibn Abi Mas'ud haka Alhassan da Ibn Sirin da alkama da Aswad da Masruq ibn Ajda da imam zahak duk sun rahosu a kai imam malik imam malik imam darul hijira da sufyanu tsauri da ahmad da ishaq da Sabu ra'ayi suka ba laifi kana iya alwala ka goge ruwan jikinka haka yazo a cikin umdatul qari wayanda suka ce ya halatta sun kafa hujja da hadisan da muka ka a cikin babin da kuma bayani kaɗan akan wani hadisi da aka samu daga ummu hani ummu hani wanda bukhari da musan suro rawaito hadisin ummu hani ta shiga gidan annabi annabi yana wanka fatima ta tare shi bayan annabi ya kammala wankan su ya ɗauki sa sai yana mai ruwan jikinsa da shi saboda haka a takaice wasu malamai suka ce ya halatta ka tsantsa ruwan jikinka in kai wankar eh, in kai alwala akwai malaman da wasu musanta haka za mu ji dalilan su sai mu duba ku duba littafin ku wa man kariya malaman da suka ce sun ki bai halatta ka goge ruwan alwalan ba inna ma kariyahu sun kire min kibali annahu qila don an ce innal wudu'a yusan alwalan da aka ana auna shi a cikin an gane ko ana auna wannan ruwan a cikin wa ruwiya zalika arwaytu aka ansa sa'id musayyab wa zuhri حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلب عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء an karanta amfani da kyalle ka goge ruwan jikinka bayan alwala li anna alwudu ayuzan don alwalan naka ana auna ana auna ruwan a wato suka ce bai halatta ka bantsame ruwan jikinka ba in kayi alwala in ka yi wankar janaba duka suka ce domin idan ka yi alwala ruwan jikinka din gwargwadon daɗe wanda ya a jikinka kafin ya bushe ana auna su a cike. an gane ko ana auna su a cike wannan kenan sai malam ya ce eh, shi yasa sharha ya ce zahirin abun to sai aka ce to ai ko da ana auna ruwa ai ba ruwan jikin mutum ne za a auna ba sai dai ruwan da ya tafi a jikinsa wasu malamai kuma suka ce abin da sa ba a so ka goge yanzu da kai alwala ba ka yi ibada ba to bai kamata ka goge gurbin me ba gurbin ibada ba bai dace ka goge gurbin ibada ba sannan kuma wasu malamai a nan suka ƙara da cewa muddin akwai ruwa muddin yi alwala ku ga ruwan a jikinka ruwan yana kasbi yana subhanallah subhanallah har ya bushe suka ce to da zaran kana alwala sai ka goge ka ka tsaye da wannan tasbih ina fata an gane da zaran kana alwala ka goge to ka tsaye da wannan tasbih don suka ce li'anna al-ma'a yusabbihu ma dama ala a'dha'il wudu ruwa yana tasbihi mutti yana gabobin alwala amma idan ka share to kaga ka tsayar da wannan tasbihin amma an nema su kawo shin hadisi ne ku ka hadisi sahihi da ce ruwa in yana jikin mutum na alwala yana tasbih to ba a samu hadisin da ya tabbatar da haka ba balle a sai an goge an kore tasbih wannan ke sannan kuma cikin wa'inda suka ki goge ruwan alwala a jiki akwai abdurrahman ibn abi laila akwai ibrahim nakhai duk ba sahabi a ciki akwai ibn musayyib akwai mujahid akwai abul aliya da sauransu amma kuma anas yace manzon Allah anas dan malik kuma yace manzon Allah baya share ruwan fuskarsa da kyalle bayan alwala haka abubakar haka umar da sauransu jama'a duk kai kawo da za kawo akwai hadisin da yace idan annabi ya alwala yana kakkabe ruwan jikinsa ya wanka ma yana kakkaɓe ruwan jikinsa da hannu to da ruwan da kawai ba a so a goge da ba yi amfani da ba bai kakkaɓe ruwan saboda haka bari a saka ita zance ah, mala ya ce magana mafi inganci ibnu da kikul idi ya ce ya halatta an ba wa mutum duk ɗaya ne in ya so bayan ya yi alwala ya share ruwan jikinsa ko ya bari ya yi wanka ya shafe ruwan jikinsa ko ya bari halatta babu wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan bai yi wa tun da annabi akwai hadisin da ya yi wanka janaba aisha ta ce na zo masa da kyalle sai ya tsantsame ruwan jikinsa sai ya maya bai tsantsame to ga mun kanta hadisin ummu hani ya yi wanka ya tsantsame ruwan jikinsa bai yi wa ko kyallen da aka kawo masa da bai karba ba kyallen babu kyau ne ina fata an gane sai bai tsantsame ba ko kuma mu koma zuwa ga maganar Nasiruddin Albani a cikin littafin Al-Hawi min Fatawal Albani a ciki an tambayi Nasiruddin Albani shin idan mutum yayi wankan janaba zai iya goge ruwan jikinsa da kyalle sai Nasiruddin Albani ce al'amar yana da fadi da ya goge da ya bari da tsaye. sai dai kawai a wani in lokacin zafi ne zai so iya wankan ya bar ruwa a jikinsa yana ɗan jin sanyi sanyi in lokacin sanyi kuma yana so ya goge kada sanyi ya fice to me yiwa shi ma annabi lokacin zafi sai ya barwa ya rage jin sanyi sanyi a jikin sanin kuma lokacin sanyi sai ya me sai goge ruwa ina fata an gane saboda haka gaskiya wannan shi ne fitawa raji kana iya alwala ka goge ruwa ba wata matsala an gane ko na'am sai malam ya kawo sai babin gaba babun fi ma kalu ba da wudui babin abin da ake faɗa bayan alwala bayan ka'idar da alwala me zaka ce حدثنا جعفر ابن محمد ابن امرأة الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن خباب عن معاوية بن صالح أنا الربيع بن يزيد الدمشقي ربيعة ابن يزيد الدمشقي حافظين عادلين ko mai ibada ne ɗaya ne daga cikin manyan malamai na hadisi ya ruwaci hadisi daga wasila da abdullahi ibn dailami da jubai ibn nufai kuma ja'far ibn rabi'a ya karbi hadisi daga wurinsa da haiwa ibn shurai da auza'i sa'ayi ta adali ne shi karshen rayuwarsa kashe shi aka yi hijira yana da shekara 123 shi ne rabi'a ibn yanzu a damashki ana abi idris al-khawlani ya samu daga abi idris al-khawlani abi idris al-khawlani tabi'i ne wanda ya ji kamshin zamanin annabi sunansa a'is bin abdullahi an haife su a rayuwar annabi ranar yakin hunay kenan bai fi shekara ɗaya zuwa biyu annabi ya rasu ba aka haife da ga annabi ya rasu ko an yaye shi ko ba yaye shi ko an yaye shi ba da dadewa to ya rasu hijira na da shekara abin da tamanin hijira na da shekara tamanin kenan ya rayu shekaru saba'in da abu idris al-khawlani wa abi usman an umar ban khattab qala qala rasulullah man ba fa ahsana al-wudu annabi yace wanda ya alwala ya kyautata alwala bai da kyautata alwala ka cika shi ka cuttuda ruwa ya samu ko ina kai yadda annabi ya karanta ko kar ka yi barnar ruwa ثم قال بايا إذا دع الولا سيتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أي حشاء شماء النبي الولا كيكي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أجزيها أكراتهم لزاد المعاد mun ka bayanai irin wannan idan annabi ya zo tahiya yana yana cewa shadu Allah ilaha illallah wa shadu anna muhammadan dinda shine muhammad ya zo sallah zai tada kama yana yin haka don a nuna maka shi annabi manzon Allah ne zuwa ga al'umma, ko manzon Allah ne zuwa ga shi karan kansa kira ba ta gane don mun imani da shi da shi bai imani da kanshi ba shi ma zai tafi sai ba za ka duk inda ake shahada shi ma sai ya haɗa har da nashi shi ya sa ma lokacin da ce lagar khashitu ala nafsi ai khadija ta ce kalla la yuzika Allahu abada saboda haka yadda mu ma haƙƙi ne mu gaskanta shi mu yi iman shi annabin Allah ne mu bi shi shi ma haƙƙi ne ya gaskanta kansa da sa wahayi da ake bashi ya yi imani da kansa ya gamsu shi annabin Allah ne wai yi aiki da aiken nan da Allah yake ba shi shine abin da yake nufi shi sa kaga annabin Allah Yunus Allah ya ce a yi haƙuri shi da bai yi haƙuri ba ya gudu da bar mutane ta yi kifi haɗe shi Allah ya taka shi don ka sani annabawa da mu gaba ɗaya muna tarayya wajen mu bi Allah muna tarayya wajen mu bi Allah annabi Adam hana shi itace da ya ci ba an kore shi daga aljanna ba don ka sani annan nabiya mukallafun alal amal bi risalati a kowane annabi an kallafa masa aiki da aikan da aka bashi ina fata an gane wannan to shi kenan annabi ya ce duk wanda ya alwala shika alwala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma ja'alna minal tawwabin ya Allah ka sanya ni cikin masu tuba wa ja'alna minal mutatahhirina ka sanya ni cikin masu tsarki to za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas malamai suka ce shi ɗan adam ba zai shiga aljanna ba sai ya samu tsarki akwai tsaharatu zahir wa tsaharatu batin tsaharatu zahir wa tsaharatu batin akwai tsarkin zahiri akwai tsarkin batin tsarkin zahiri shi da janaba ya kama kai wanka ai wan zahiri ne a haila ya za mace ta yi wanka biki ya za ta yi wanka ka yi bawali ka wanke alwalan nan da kake ruwan nan kana wanke gabobin jikin kana gani wai da su ne tsakanin kutuwa farkin ne shi ne Allah ya ce maka ka. da ya kana tafiya yi zulban ba sa da ba a gani an gane ko to shi da kenan Allah wanda alhamdulillah Tawabina, ya Allah ka nan da masu tuba kenan tsarki na ne. waje aliminan mutaɗahiri na ka sanya daga masu tsarki tsarki na zafi fa sa'ala rabbahu taharatu taharatu zahir wal batin sai roƙi ubangijinsa tsarkin zahiri da batin da Allah ya bashi wannan shi da abin da hadisi ne yake nufi sannan kuma idan kun duba wani hadisi ya nuna mana aljanna takwas duk da wasu ke hudu ne wanda suka ce hudu don Allah ta waliman kafa maqama rabbihi jannatan san gaba wa min duni ma jannatan jannatani plus jannatani shine arba'a jinan aljanna amma wannan yake ila kuda lahu abwabul jannati samaniya kaga wannan ya nuna kofofin aljanna sana ko adadi na wuta kuma wannan kai tsaye shi kuma ya zo a cikin qur'ani wa inna jahannama la mawqiduhum ajma'in laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum kuma wannan ya nuna mana wani salo na larabci illa fati allahu abu abin jannati madadin illa fati allahu abwabil jannati samaniya Ta san wani lokaci karatun loga yana da matsala eh, to yawanci ɗalibi yana karatun loga in bai koshi da aƙida ba Dalibi yana raina malaman aƙida don kowa a zai je shi kawai zai ji ina malamin zai kwafta malamin da bai da bai da balaga bai da fara galibi kuma ko da ɗalibi ne mai ala sunna in ya tafi karanta lugha ko in ba illa man rahimallahu ba to shi abin da zai zai kai shi ba sai ga malaman nan da za su je walima su yi inna alhamdulillah su yi wa'azi su sai zo na gefe ta zagi ba su iya shi ko zai ja hadisi dai ba zai iya ya haddace namal wadi ya haddace alfiya a baɗai iska ne ba shi da yana ga wa'annan nama da tsaram da abin da da wasu wake-wake da ya haɗe wasu baitoci kawai yake ga su ne kai ga shi nan za ka ce ƙalar rasula yana ganin ka shi yasa sau tari na ga ɗalibi zai ji karatun lura haka haka za ka to lalle lalle za mu yi amfani lura ko yanzu da wani za ka zo ka ce masa illa allah allahu samaniya to abuwa bil janna in ga samaniya allah allahu samaniya to abuwa bil janna zai ce rarar sai ba daidai wai na bakwai larabci to ga annabi ai larabci hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana wani da aka yamma zai kai wannan larabcin kwaba ne za su yi masa ayin qur'ani ne ba sai ya zare ya kaga sai mu ce karatun loga madadin ya samu kalila kalar sulam mai mukai rike fari ko bi ba inda kun min ilmin saboda haka wannan kuskure ne ba duk lokacin da bai taimaka maka wajen ka fahimci addinin Allah ba wannan kai kuskure babba ma'ana za a buɗe mai shi kofofin aljanna takwas ya zaɓi wanda yake so amma ba ku ji sharadin ka cika alwalan mai kyau bayan ka'idar ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawabin za ka ba wajen ja'alni min ibadatik salihin kuma ba sai ka nuna Allah da ya saba za ba aljanna za a buɗe maka kofofin aljanna takwas ranar kiyama ta ce ka zaɓi wanda ka yin abu kala abu isa wa filbabi an ana so ukuma bin amir kala abu isa hadisu umar karkulin ba zaidu bin kuba fi hadal hadis kala wa rawa abdullahi bin sali wa ghairuhu an mu'awiya bin sali an rabi'a bin yazid an abi idris an ukuma bin amir an umar wa an rabi'a عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يسوء عن النبي في هذا الباب كبير الشيء قال محمد وأبو إدريس لم يصنع من عمر شيئا أتكشف ذكر بيان الولاء حديث سا أروته شكاجوي ديوا أو كان هذا بإنجاز أو كان هذا إنجاز أما مجانا ما في إنجاز شيء akwai wannan mai tuhfatul ahwazi ya ce ka sani akwai wasu zikirai da aka samo daga mazhabin ahnaf da shafi'iyya hanafiya da shafi'iyya a kafan su wai kowane gaba in za ka wanke ga addu'ar shi suka ce wai kowane gaba in za ka wanke a alwala ga addu'ar shi wai ka zo wanke fuska Allah wa bayyid wajhi yawma tabyadu wuduhu wa taswaddu ya Allah kamar yadda fuska ta fari a ranar da wasu fuskoki za su yi fara da wasu su yi bakai da kowa ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu Allah wa ke kitabi bi mini wa hasibni hisaban yasir da Allah ka ba ta tabi na dama kai fi hisabin ce wani hadisi bai tabbata daga annabi akan haka ba nawawi ya faɗa cikin ra'uwa, hada du'a la asla lahu wannan addu'a ba shi da asali ibn salah yace lam yusib fi hadisi babu ingantaccen hadisi a kai saboda haka aka wai in za ka yi alwala ko wacce da za ka wanke da wacce suna da wuri ko wacce da za ka wanke fuska da wacce da wacce ba aya ba hadisi abinda ake furtawa alwala shi na farkon alwala kai bismillah akwai hadisi karshen alwala kai a an la ilaha ila wa la wani lahu allahumma ja'alni Alimina, at-tawabin wa ja'alni wannan kuma bayan ka gama kuma sai ka ci gaba da abin naka azka bayan ka gama ka je kai sallar na farko da na ƙarshe farko alwala da ƙarshe ba fil wudu'i bil muddi babin alwala da muddin nabi daya حدثنا احمد بن مني وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابي ريحانه عن سفينه ان النبي كان يتوضا بالمد wa yaktasilu bis-sa'i annabi yana alwala da muddin nabi wa yana alwala da sa'i eh, yana alwala da muddin nabi yana wanka da sa'i safina a cikin sanadin hadisi na akwai safina an safina to safinan nan namiji ne ba mace ba Asali ma'anar safina kwale-kwale yantaccen bawan annabi ne ana masa alkunya da abu abdulrahman amma sunansa na asali mahran ai masa lakabin safina don akwai lokacin da aka tafi bulaguro ya dauki wani su kaya masu yawa masu nauyi annabi na cewa ya bari ina ya ɗauka. tun daga rana annabi ne safina jirgi da kansa eh, lakabi aka yi ya ce manzo Allah yana alwala da mutum nabi daya yana wanka da sa'i saboda haka idan annabi zai wankar da na ba. kenan yana wanka da mudunabi sai dai mudunabi na sannan kuma ga mudunabi da ba a cikin wankan jarba akwai alwala ba to shine ko a bulugul mara yayi total yace ila a amdad da mudunabi biyar annabi ke wankan da a mafi yawa in ran da annabi ya alwala iya amfani da ruwa da yawa sai ya alwala da mutum kun gane wanda kuma ya zai alwala da ruwa mafi karanci shi da kulusai muddin muddin na biyu ɗaya da za a raba shi uku sai alwala da biyu bisa uku muddin na biyu ɗaya a raba shi uku sai alwala da biyu bisa uku shi yasa a cikin bulugul mara ibn hajar ce mafi karancin ruwan da yi alwala da shi biyu bisa uku yanzu kai kai alwala da muddin na biyu ɗaya yi biyu bisa muddin na biyu yi amma sai kai alwala da ɗaya sa, uku mutum nabi ko da rabin mutum nabi alwalar ka bai ba shi sa wani magana da malaman kawa'idi suke faɗi da wasu malaman fikihu akwai kuskure wa qillatul maji bila hajji da kankantarwa ba tare da iya kenan sun kwankwala biyu ne shi sai ya alwala da mutum kwankwala biyu na shafawa kaga bila hajjin bi hajjin ne akwai iyaka a ganganta akwai iyaka domin ana da bai tawadda bi kullu sai mutu kuma aka ce shi da mafi karancin ruwan da annabi alwala da shi ko idan kai alwala da kansa da dubi sa'u mutu nabi ba ka da kuma da akwai kankan akwai abin da ba shi akwai abin da kamar juna biyu ne in mace ta dauki juna biyu to shi ko a kasa ma yana da kankanta a yi wata shida a yawa ne muka ce ba shi da iyaka don tana iya cikin shekara hudu ta yi ko shekara biyar da sauransu yadda muka kawo su bahas da sauransu shekara hudu aka ɗau cikin aka haife shi ranar tattabara ya zo kusa da shi ya ce push ya kuwa saboda haka gaskiya karancin ruwa yana da kuɗeji da aka sani wanda shi ne magana mafi inganci قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحان اسمه عبد الله بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالحج والغسل بالصاد وقال الشافعي وأمر وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوكي أنه لا يجوز أكثر منه فهو حديث فينا نونا على التوكي أكياي لا يجوز أكثر منه في هذا هذا بدأ يصير a kai alwala da sa'i ɗaya da rabi sa'i kai wanka kai da sa'i ɗaya da rabi da sa'i biyu yayi kai alwala da mujun nabi sai da rabi da biyu yayi wala aqalla min ko mafi karanci wa qadru ma yafi shi da gurgudan dai abin da zai isa gurgudan abin da zai isa hadisin gaba zai mana bayani wani shaidan da ake kira walhan amma ya kamata mu tsaya nan ko yawa bari mu tsaya nan wanda yau mun samu hadisi kusan ashirin da duk gobe insha Allah sai mu tashi daga nan abu nan faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko ko mutum ya sha Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an wa atubu